shi tambayan da wani danwanmu ya yi cewa ya aksidan annunsa ya ciwo ba zai iya wanki ba ba zai iya shafi ba ya nuna cewa to bai shi zai warke na ramuwar sallah ya yi kuskure babba kuwa da lokacin da yake kwanci zai Allah zai zai yi mutu zai yi ikadar Allah ya mutu Allah ya sa zai yi cikin wannan hali i mutu sallah Allah ya ce fatakula ta. don annun ba iya wankewa ba iya shafiwa to ai alwala wuraren da suke da lafiya ai sallah kwai tayammum amma ba za a daina sallah ba shi an warke ana ramuwa ba wanda babban kuskure ne aka yi kuma lokacin da yake wannan rashin lafiya me yasa ne ba zai tambayi malamai ba Wani sallar ne kirama yanzu ba hanyar daidai ba ne ke yi tun da ya yi rashin lafiya kaddara annunsa guda biyun duka ba za a taba ruwa ba za a komai ai ai masa taiman fuska kawai shi ci gaba da sallah haka Allah ya barata fatakula mastatatu in fuskan kai kone ko annun kai kone wajen da suke da lafiya na wajen alwala inda ana da lafiya ayi alwala wajen da yake da lafiya wannan shine daidai in ba lafiya kuma ai yamu amma abin da yake ba daidai ba ne kuskure ne babba abin da yake to tun da ya fara rama wani sallah ya rayu rama wani sallah ya tuba kuma yi na dama abin da ya yi daga ba shi da lafiya kar kuskure bari sallah gurdu ba dama yana da hankali tayammum yi sallah ko kuma wurin ba za a iya tayammum ba za a alwala ba to bar wurin da ba zai iya tayammum ba yi wurin da akwai tayammum yi wurin da zai iya yin alwala misali mutum kafafun ka guda biyu an sa ba za a iya shafe ba za a iya yi alwala ba to annanka da fuskanka da kanka wanda za a yarwar ta yi wannan sha ci gaba da sallah sha ci gaba da sallah ba za a bar shan warke ba wannan kure ne wannan kuskure ne bai kamata ba Allah ya shirye mu